jama'a assalamu alaikum suna na aminu abdullahi wannan ɗaɗɗiya wasiƙar na yi ta ne zuwa ga shugaban ƙasa muhammadu buhari a kan zaɓenmu na kano ya shugaban ƙasa kai ne ka ce mu zaɓi cancanta a wannan jihar tamu kuma gashi mun zaɓi abba kabiru yusuf a matsayin gwamna a wannan jihar ta Kano kuma shi wasu suna su a murɗe wannan zaɓe kuma in aka yi haka za a yi rigima mu kuma yara ƙanana ba ma so mai a yi rigima in aka yi ta za mu samu dama zuwa makaranta ba. ina kira a gare ka ya shugaban ƙasa a shigo wannan makaranta ta kano ta girman Allah don girman amanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka shigo wannan girgima in ba haka ba za a yi rigima sosai ina fata wannan wasiƙa tawa za ta zo gare ka na gode